assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu barka da wannan lokacin fata an sha ruwa lafiya a ah, mu da daidai da wannan lokaci insha Allah kan da muka muku bayani wannan shine kin da muka kawo muku a yau a wannan channel mun mai suna zautacce wannan kin yana ɗaya daga cikin fina-finai da muka ɗura a wannan satin na kin namu na biyan kuɗi duk wata kenan insha Allah yawwa idan kana buƙatar sababbin fina-finai su nan ga iske ka a inda duk kake kuma kowace ƙasa kake za ku shiga gurfi namu ne na indiyan hausa da muke dura da sabbin fina-finai indiyan hausa kenan da ba za a same su a youtube ba kenan idan kuna buƙatar sa musu ga namba na wanda muka bari akai za ku mana magana za mu muku bayani abin da za ku biya sannan za mu ɗaura namba naku a cikin wannan tsarin namu kenan insha Allah sannan kamar yadda na yi muku bayani Eh, kafin nan zan dora muku guntun video ku gani na yadda tsare-tsaren gurfin namu suke tafiya insha Allah sannan ga yadda ne muku bayani akwai kuma wanda suke bukatar fina-finai ɗaya ko biyu ko sare ko nawa kake so za ka mana magana ne za mu tura muka da fimkin ka turo kuɗi za mu tura maka da ainihin fim ɗin naka insha Allah a kuma kowace ƙasa kake sannan eh, za mu ga guntun bidiyon in ce gare ku. Eh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu ok bayan fito mu daga wancan bayanan za mu muku yanzu bayanin makullan sirrin insha Allah za ku saka lamba tara ku saka lamba uku sannan kamin ga lambobi na ƙarshe za ku saka lamba hudu e, eh, kamin ga lambobi guda uku na karshe kenan eh, bayanan kina mu yadda muka karkare kenan za ku ga bayanan da muka dura muku so ke duk mai bukata sai ya wannan number sai mana bayani insha Allah kowace kasa kake za mu iya eh, za iya tura muka da fina-finai ko in ce za mu hau da number naka da ranka za ranka samun fina-finai indian hausa kenan a cikin sauki ba sai ka sha wahala min nema a youtube ba a sannan makullan sirrin kalma ta gaba ko in ce kalma ɗayan eh, ukun ƙarshe kenan za ku saka lambar tara ne har yau sai ku zo ku saka wato ainihin lambar uku eh, sannan eh, hana ce uku lambar biyar ne a ƙarshe insha